domin su halarci wannan zaman taron da yake a matsayin karo na farko da wannan wato haɗin gwiwar na ce idan a najeriya ne fa zan je na huta nijar gidanmu ne 'yan uwanmu ne kafin na fara bayani na your excellency da na zo zan yi magana sai ɗaya daga cikin manyanmu ya ce ka yi da faransanci mana na ce idan na yi da faransanci 'yan tawagata ba za su gane ba amma zan yi da hausa da yake magana ta hausa ce a yau your excellency the prime minister ali muhammad lamin zain kuma wakilin shugaban ƙasa general abdulrahman tiani gwamnan jihan yame manyan hafsoshi na wannan gwamnati mai albarka na da dalili zan yi bayani manyan baki na diplomasiya da suke nan iyayenmu sarakuna na niger na nigeria da waɗansu ƙasashe da muka gani a duk inda mu muka ga sarakuna mun san shine tushen al'adunmu mukan girmama su da daraja su da fatan cewa allah zai kawo wata rana da martabarsu da turawa ke tsoro zai dawo harka ta cikin mulkin afirka malaman addini shugabannin tsaro na wannan ƙasa manyan baƙi maza da mata shugabar tafiya shugaban 'yan jaridu na kasashen afirka wanda suka shirya wannan taro your excellency na daɗe ban zo Nijar ba jawabi kowa yakan yi amma akwai bayanin da nake so na yi wanda ike ba a saba jin irin shi ba kuma zan taɓa shi kaɗan ne kuma ana so mu yi la'akari da shi wato anan nan shi ne babban dalilin da ya sa tun takwas da casa'in da biyar da turawa suka zo afirka suke tsoron afirka shine cewa mun zo afirka mun tadda su suna da aƙida suna da hankali suna da shugabanni suna da alƙalai suna da hukunci suna da dokokinsu suna karatu suna rubutu saboda haka idan har za mu iya mu ci musu mu juya al'adunsu su zama bayinmu har sai mun canja abubuwa da za mu yi na cutarsu canja koyon iliminsu ya biyo irin namu amfani da ƙarfi wajen cin zalunsu amfani da 'yan uwansu 'yan afirka saboda mu samu mu shige su mu canja musu aƙida tun alif dubu takwas da casa'in da biyar suke wannan amma bayanin da zan yi wanda yake ya bambanta zan yi gaggawa ne yi excellency domin an ce min ina da minti goma ne kacal sai dai in hajji excellency ya taimake ni ya kara min ko minti biyu ne zan yi godiya wato allah shi yake da zamani allah shi ne zamani dukkan al'umma ba wai niger ko afirka ko duk duniya ba duk duniya gaba ɗaya kuma a kowane zamani la'akarin da mutane za su yi shine Allah shi ke da zamani duk abin da kuka ga ya faru to sai ku nemi sani daga Allah wani abu nake so na gaya mana da mala'iku da mutane da aljanu dukkanmu mana amfani da waɗansu abubuwa ne na lissafi daga sifili ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara daga tara sai sufuli ba wani kalma wanda ifice wannan wanda ɗan adam yake lissafi da shi kuma kowane iri ne kudinsa shekarunsa zamansa a duniya kuma duk littattafan da ubangiji ya aiko yana amfani da su ne kan lambobi kuma allah mai san lambobi ne sai mu sa ido mu tambayi kanmu a ina muke da ike a Nijar muke a yau shine a ina Nijar take ga ɗan binkicen da na yi kaɗan in ka haɗa wa'annan harfofin da na faɗa daidai yake a musulunci da inna lillahi wa inna ilaihi rajiun harfan ɗaya ne ba daɗi ba ƙari zamani allah ke tafiyar da shi kuma allah ya isa ya riƙe shi misali zan ba da misali biyu da annaba guda biyu sannan na zo wannan gwamnatin kuma ina so 'yan niger da wannan gwamnatin kanta su san nauyin abin da zan faɗa annabi isa alaihi salatu wassalam ya yi shekara 33 akan yadda ake yi a san darajar abu a gurin ubangiji da wani abu na ɓoye shine menene shekaru menene lamba me yasa annabi isa alaihi salam ya yi shekara 33 allah ya ɗauke shi zuwa gare shi in ka hada uku da uku ya baka nawa a cikin wancan abin da muka yi shida kenan menene ma'ana shida zan dawo zan yi bayani ga musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 93 a 63 a duniya menene 63 tara kenan in ka hada shida da uku ya zama tara tara allah ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi nambobin nan da na karanta daga tara babu sai sifili daidai yake kenan da cewa annabi shine annabin ƙarshe to sannan irin wannan sannan wannan ilimin shine idan kuka ga canji ya faru a ku, idan kuka ga abubuwa suna faruwa a tare da ku kada ku yanke hukunci ko don wani bature ya ce haka ne ko don wani profeso ya ce haka ne ku ja da baya ku nemi sanin daga Allah tukunna sai ku yi amfani da shi in ba haka ba za ku yi ta yin komai akan kuskure ga abin da zan faɗa akan abin da na bincika sanin wannan sai na tsaya na tambayi kaina wane ne janar ibrahim tiani menene ya sa sunan shi tiani menene thani althani na biyu kenan bari ku ji ma'anan na biyun shi ma watakila da allah ya sako shi nan duniya daga Nijar. Allah ya ajiye mishi lokacinsa ba wanda ya isa hana Allah ya ce zai zo Allah zai bashi so mu rika amfani da ilimi menene ma'ana lokacin da aka haifi shugaban ƙasa na wannan ƙasar idan ka hada da ranar da aka haife shi da watan da aka haife shi da shekarun da aka haife shi za ka samu hudu haka kuma ranar da ya hau mulki in ka haɗa komai da komai za ka samu goma ɗaya a haɗa shi da sifili zai zama ɗaya kenan amma in ka zo ka duba kuma lokacin da niger ta samu 'yancin kanta 'yanci wancan na bature fa don ba 'yanci niger ta samu ba a namu tunanin yanzu ne niger ta samu 'yanci tuntuni a kuba kuke sai mu rika kallon idanmu muna gaya kanmu gaskiya tsakani da Allah an ce an ba ku yanci amma komai naku ba naku bane cutar ku ake ko cutar mu ake dan abin da ya taba najar mu ya taba so tun lokacin 1960 august 3 aka ce an ba ku mulki ba mulki ba sai Allah ya kawo na biyun shine thiyanin al-thani na biyu al-thani in na biyun ya zo sannan kuka samu yanci sai ku ɗora daga wannan wurin in kuka haɗa da ranar da aka haifi shugaban ƙasar nan da ranar da ya samu mulki da kuma lokacin da aka samu yancin kai in ka haɗa wato hudu ka haɗa shida da tara in ka haɗa gaba ɗaya goma za ka samu in ka haɗa ɗaya da sifili ya zama ɗaya kenan ƙasan nan abin da Nijar take nema daga wannan gwamnatin har zuwa gaba ko mai ya faru duk duniya an ta taru gefe guda ku kyale ta ku gaya wa Allah wallahi zai faru wallahi zai faru wallahi zai faru mu rika amfani da hankali da hikima da ilimi da Allah ya bamu mutanenmu akwai hankalin da ilimi waɗansu ba su da damar su zo nan gaba amma 'yan Nijar ku riƙe amana daga Allah kusan cewa yanzu ne kuka samu mulkin kanku yanzu kuka samu 'yancin kanku ku tallafa wa wannan gwamnatin ta tsaya da ƙafafuwanta ku tallafa su yi muku shimfiɗa wacce za ta ɗore bisa gaskiya na tambaya ta biyu shine a cikin shekara guda da wannan gwamnatin ta yi mun yi tambaye da yawa yaya aka yi halayyar gwamnatin ta bambanta waɗansu za su rika ce muku ai yanzu zamanin demokuraɗiyya ne na yadda za su ce muku ai soja ba shi da wuri na yadda ku gaya musu wanda suka gaya muku su suka gurɓatar da abin da ake kira siyasa suka kawo irin nasu suka ba ku ku yi kamar yadda suka ba mu a najeriya ni a najeriya ba na ɓoyewa ba haufi ko a ina ko a gaban waye presidential system masifa ne ba namu ba ne aƙida da al'adunmu da aka sani tun farko da wani macleod ya je ya gaya wa 'yan majalisa na parliament na ingila cewa fa in ba tashi tsaye muka yi muka gurɓata su ba bayan da za a yi mu ci musu wannan aƙida ce aka ɗore saboda haka duk abin da za mu yi na mulkin kanmu sai ya dace da tarihinmu da al'adunmu da hikimominmu da yanda muke tun fil azal in ba ba zauna muka yi muka tsara abin da zai tafiyo tare da mu ba lalle abin ba zai ɗore ba bai daidai da mu ba kuma ba zai taɓa yin daidai da mu ba shi ya sa wannan taro roƙon da nake yi shi ne ku 'yan jarida masu magana da kalmomin hausa ku sake zama maharorin da za a yi a nan daga yau zuwa ranar da za a tashi litinin kenan to lalle akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi magana a kai don ilmantar da mutanen hausa ilmantar da afirka akwai abu da yawa ba mu sani ba na cin zali na munafurci na rashin gaskiya akwai abu da yawa da ake yi na dan da mu a hana mu mu tashi a hana mu mu abin da yake daidai a idon yawancinsu mu ba ma mutane ba ne daidai muke da dabbobi don mu 'yan afirka ne wannan magana ce ta jiya ga wanda za su gaya musu su ji su ce musu wannan abu da muke gani na mulki da gaskiya tausayi son mutane haɗa kan mutane shi afirka take nema sauran shugabanni na afirka haka ya kamata mu koya kuma haka ya kamata mu tsaya muna yi saboda haka yaɗa labaru wajen haɗin kan afirka wato aiki ne na mai mahimmancin gaske da dukkan 'yan jaridunmu za su tashi su yi magana ta a nan shi ne. ba wai lalle don nijar ba ne duk abin da kake gani ya o nijar ta sha wahala ta kai har zuwa yanzu da allah ya ɗora mataki cewa ga taki nan ku tashi haka yake faruwa a sauran ƙasashen afirka saboda haka lokaci ya yi mafahimci musu ne ne kuma ba fahimci abin da yake kanmu da abin da ya kamata mu a cikin abubuwan da nake so 'yan jarida su yi shine su san tarihi yadda aka zo aka gutsatsira afirka berlin conference tun 1884 na berlin har zuwa ga yanzu da kuma dalilan da ya sa kwayame kurma na ghana da president lumumba suka tashi tsaye a 1958 suka ce tun da mun fara samun 'yancin kanmu to gara mu haɗa shugabanni su zo su zauna mu gane cewa sai mun duba al'adunmu mun kuma kauce da bin bature sannan za mu kare mutunci da darajar afirka suna furta wannan sai baƙaƙen fata 'yan uwanmu a amerika suka ce alhamdulillah mu ma yanzu za mu tashi haikan tun daga shugabanni afirka su ma sun tashi haikan wajen kare mutuncin afirka mu ma yanzu mun kafa civil rights movement domin a da kare ya fi baƙin fata daraja a america su da suke cewa su suke neman a kare hukunci ko kuma 'yancin ɗan adam boge ne ƙarya ne a yanzu da wannan abin ya faru wa'annan shugabanni zarata kwemi kurma da president lumumba na congo kashe su aka yi saboda wannan tsayuwar da suka yi irinsu irinsu da suka tashi bayan su su ma da yawa kashe su aka yi sun bar duniya daga wannan lokacin ne soviet union ta da ta ce to tun da yake abu ya riga ya zama ya gurbata bari mu dakata mu sa ido mu kalla cin zali corruption wato rashawa da cin hanci ɗaukan 'yan ƙasa su zama masu ganin gane musu akan gurɓata afirka a cikin 'yan afirka kashe wakilai ko kuma shugabanni jajartutu masu gaskiya masu amana ko kuma shirya juyin mulki a ƙasashen afirka ko kuma sayan 'yan jaridu a ce kar ku faɗa gaskiya ku gurɓata tunanin mutanen ku akan kuɗi kaɗan ko kuma akan basu visa visa akan kan su je america wayannan abubuwan tun da suka fara tun wancan lokacin har yanzu shi akwai irinsa kuma har yanzu da irin shi muke ji zafi a afirka sai kwatsam ga a niger sai ga shugaba ya tashi da zarata 'yan gida 'yan ƙasa daga cikin soja suka haɗa kansu tare da waɗansu farar hula kamar shi prime minister suka ce lokaci ya yi a jalayi ƙasarmu ce 'yancinmu ne gidanmu ne shi za mu kare mu kare mutanenmu niger sai kun tashi tsaye ku nuna goyon baya da kyau da kyau da kyau kuma koma mai mutum zai ci a duniya ya faɗa duniyan nan ƙarama ce yanzu wanda suka ci zali a da duniya na canjawa shi yasa na fara da cewa allah ne zamani allah ne mai zamani idan muka dubi duniya a yau mun san cewa zamani na canjawa kuma tafiya ta tafiya ina fatan banci minti goma na ba your excellency matsalolin afirka na tattalin arziki da tsaro ba wani abu sai illa shimfiɗar da allah ya mana abin da ake so kowane ɗan ƙasa mace ko namiji babba ko ƙarami kuma kowane matsayi kake in ka keɓe kai kaɗai ka zauna tsakaninka da allah ka duba ƙasarka ta hanyar da zan faɗa sannan ka duba sauran ƙasashen duniya sai ka ce kana kallon kamar map ga ƙasa ta yadda take sai ka duba ƙoramai na ruwa da allah ya shimfiɗa a ƙasarka a ina wannan ƙasar take a duniya menene a ƙarƙashin ƙasar da allah ya shimfiɗa ya ɓoye na arziki ya yi wa wannan ƙasar sai ka ajiye a gefe sai ka duba sauran ƙasashe musamman masu cin zalin afirka sai ka duba ina ƙoraman suke ƙasar da suke da ita idan babu taki wanda ake sa masa kemikal abinci bai fita sai ka duba a ƙarƙashin kaɗan ƙasan babu komai shi ya sa ba za su taɓa shiru ba ko su haƙura sai sun cuci waɗanda allah ya ba su arziki don su ɗauke ma'adanai ko mai ko gas ko uranium ko gold ko diamond da allah ya ba mu shi ɗan afirka mai arziki ne ɗan afirka mai daraja ne ɗan afirka allah na son shi da kyau ɗan afirka allah ya mashi tanadi da kyau kuma komai shekarun da za su zo su wuce al'adu ko kuma ma'adanai da allah ya bamu suna da daman gaske amma sai waɗansu su zo su ce a'a ba ku isa ku ɗauki abin nan da allah ya baku ba sai dai mu za mu ɗauka sai kwatsam kuka ga gwamnati ta zo ta ce muna da wannan tunanin na kare ku na kuma cewa sai an yi amfani daga abin da Allah ya baku tsakani da Allah da gaskiya ba ku da wani abu illa ku rike wannan gwamnati ku girmama su ku sa su a hanya a yi musu addu'a a kare su ko suna nan ko ba sa nan ko suna ganin ku ko ba sa ganin ku wannan gwaji ne Allah yake wannan kasar abin da kuka samu na yanci na farko shine awwal yancin ku na gaskiya shine athani wannan gwamnatin da ta zo athani kuma shine shugaban kasa sunan shugaban ƙasa now daga ƙarshe da ina gaggawa ne eh, your excellency a hankar tsaro su waɗanda suke addabar afirka musamman ƙasashen da allah ya ba wa ma'adanai na arziki kamar niger wato akwai abin da suke suke amfani da 'yan jarida na saka tsana tsakanin ƙabila da ƙabila ko tsana tsakanin addini da addini ko kuma a saka gulma wacce ba ta da tushe domin fada ya tashi ko kuma sayar da kwaya ga waɗansu yara wanda ba su da tarbiyya a sa musu aƙida mara kyau a ɓata su zo suna kashe 'yan uwansu kenan fitina ta addaba inda fitina akwai daman sata akwai daman ɗauke arzikin da ke wannan ƙasa so kaɗan da zan ce kenan Eh, dan na san za a zauna an ce za a yi muhawara da mu kaɗan da zan cin kenan ni na daɗe ban zo ba amma ni ɗa ne a nan Nijar kuma muna alfahari da Nijar abin da ya faru a kwanakin baya a Nijar da tsana da aka nuna da jajircewa da aka nuna daga Najeriya na san ku ba ku san mu mai muke a Najeriya ba a kan Nijar gulma da munafurci da aka shirya da tunan rabbul alamin za a gwada ban ce ba za a gwada ba amma ba inda zai je niger ku kwantar da hankalinku ku haɗa kai ku haɗa kai ku haɗa kai ku ji tsoron allah a duba gaba babu shakka babu tsoro da taimakon rabbul alamin wannan ƙasar za ta tashi ta zama abin alfahari ga wanda suka ƙita da na gode ƙwarai na gode wato kun ji magana gwarzon soja shi ma zuwa ga shugabannin niger zuwa ga niger muna godiya dr hamza al-mustapha ya haɗi allah shi ke da zamani wannan magana ta hi allihori kuma wani ya ce allah magani maganin mai magani kenan allah tutal milki malikin mai milki merci wato cikin special guest da muka ce wa'anda aka yi ma musamman gayyata ta armashi akwai honorable suleiman abdurrahman kawu sumaila da ya fito daga kano za mu gayyace shi shi ma ya zo ya sa albarkacin bakin nasa honorable suleiman abdurrahman kawu sumaila bismillah yana kusa idan bai kusa to za mu ci gaba cikin special guest muna da wadda ba sai an bayyana ta ba duniya ta gani wato babbar shaida babbar uwa zaruma hajiya naja'atu muhammadu hajiya naja'atu muhammad ta nigeria special guest ta iso hili za mu gayyace ta ta sa albarkacin bakinta haka take ba ta san tsoro ba kuma ta faɗi allah ya ƙara danƙon zumunci tsakanin nijar da nigeria kuma mun san akwai maza da mata suna daga dare da rana don haɗa wannan dankon zumunci mun gode hajiya najatu mohamed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على نبي الكريم jama'a salamu alaikum godiya ta tabbata daga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya karfafa Nijar ya sa suka zama zarata maza da matansu masu karfin hali da suka zama saiwar da ta haifi tiyani su ne saiwa bishiyar ita ce tiyani idan ba don jajircewar al'umman nijar maza da mata ba idan ba don kun tsaya kun ce ba ku yadda da zalunci ba idan ba don kun tsaya kun ce ko a mutu ko a rai 'yanci ba da ba a samu ciyani ba Allah ya saka muku da alheri Allah isa ya rike muku amana Allah isa su rike muku amana sannan magana ta biyu ita ce magana da ta kawo mu magana harshen hausa ya jama'a daga randa aka ɗauke maka tunani da yarenka an bautar da kai saboda tunaninka da komai naka sai ka ji ɗan Nijar baƙi mai ƙima mai daraja ya ce ni faransai ba ne ko ba faransai ba ne ɗan nijar ne mu ba turawa ba ne baƙaƙe ne masu daraja masu ƙima an danne mu amma yanzu yaƙi ya ƙare bauta ta ƙare yanci ba na rago ba ne ku ba ragwaye ba ne kun karɓi yancinku magana ta biyu ita ce wato tsakanin nijar da najeriya tun lokacin songhai daula usmaniya muke jini da tsoka duk wanda zai ce zai raba jini da tsoka ranmu yake nema mu ma nasa muke nema ba gudu ba ja da baya da aka ce za a shigo niger mun san mu ake hari ba ma ku ake hari ma arewacin najeriya ake hari shi isa muka tashi muka jajirce muka rike sanatocinmu muka ce ahir ku bari a kashe mu don ba niger za a kashe ba mu za a kashe muka ce ba mu yadda ba ba mu yadda ba mun jajirce allah da tsananin ikonsa ya ba mu nasara magana ta tsarshe da zan yi tunda minti biyar ne da ni ita ce ku tuna cewar 'yanci da kima da haƙƙi menene ma amfanin gwamnati duk gwamnatin duniya an yi ta ne saboda ci gaban al'ummar ƙasar dukiya da ma'adanai da Allah ya sa a ƙarƙashin ƙasashenmu namu ne kyauta ce daga rabbul izzati mu ya ba ba turawan mulkin mallaka ba sun zo da ƙarfi na soja sun danne mu sun taushe mu sun ce sai mun yi demokradiyya mun yi mulki irin nasu mu ba ku ba ne mu ba turawa ba ne ƙarya suke da ƙaryar demokradiyya ake sace mana ma'adanai ake bautar da mu yanzu mu abin da muke cewa idan unguli za ta biya mana bukata zabo ta tafi da zananta ba mu da bukata yau an wayi gari a ƙaryar da ake ta demokradiyya ake sai da ɗan adam kaman zabo kaman kaza kaman rago ina yanci ina demokradiyya ina kake da yanci ina kake da sunan kaka da kuri'a ƙarya ce ba ma so ba ma yi in dai wannan ita ce demokradiyya ba ma so abin da muke bukata ma'adanan ƙasarmu su zama namu ƙasa gwamnati aikinta ta ba mu tsaro ta ba mu wuta ta ba mu ilimi ta ba mu ruwa ta ba mu magani ko ɗaya ba mu da shi ƙarya ake mana banda satar kuɗin al'umma ba abin da ake yi idan niger soja zai ba ku biyan buƙatar ku daga cikin dukiyarku allah ya dawamar da su duk wanda zai zalunce mu ko shi waye ko daga wace siga ya zo allah ka kassara shi wanda ice zai raba najeriya da nijar wanda allah ya haɗa mu jini da tsoka ba ɗan Najeriya da ba shi da ɗan uwa a nijar ba ɗan nijar ɗin da ba shi da ɗan uwa a najeriya turawa sun zauna a berlin sun raba mu kuma duk da haka muka ce ba mu yadda ba to maganar da nake so in tabbatar muku wannan taro da maryam 'yar albarka 'yata ta hada ina so jama'a ya zama harshashin dasa amfani da kalmar hausa a makarantu a ilmantar da yara da kalmar hausa don a cire musu bauta irin ta turanci da turawa a kwashe mana tunanin cewa mu kankastutu ne because an wayi gari sai ka sa riga irin taba faranshe kake mutum sai ka yi tunani irin nasa amma kamar abin da wani frans fanon ya ce bakar farar zuciya black skin white hat bakin eh, jiki baturiyar zuciya mu ba haka ba ne baƙaƙe ne mu musulmi ne mu 'yan sahel ne mu ma'adananmu ne mu ce mu ce gwanda shahada da bauta shahada ma gwanda mi nasara ko nasara ko shahada kowace nasara ce saboda haka daga yau ina roƙo kun yi abin kirki kun jajirce kun fito da abin da afirka ga baki ɗaya mu ba wanda shi shine wannan taron da muka yi to ina fata taron nan ba zai tsaya a haka ba a'a za a yi amfani da shi ya zama tushen da za a wanke mana wannan bautar daga cikin kwakwalwarmu ce hausawa ne kuma chinese suna amfani da yaren chinese japanese suna aiki da yaren japanese su kansu turawa suna amfani da yarensu a jama'a dan korea zai amfani da shi fin, finland zai amfani da finnish wai mai isa mu dan an mai da mu bayi za mu ci gaba da amfani da kalmar turanci babu dalili ya jama'a lokaci ya yi kuma muna godiya da wannan taro da kuka hada muna fata girma prime minister minister tattalin arziki da kuɗi shugabanni mambobin babban majalisa ceton ƙasa ya ku magabata mambobin gwamnati ya ku maza da mata mambobin jami'a diplomasiya da wakilan ƙungiyoyi ƙasa da ƙasa mata da maza baƙi namu na musamman daga suka huto da ƙasashen waje da ƙasashen afirka 'yan uwanmu daban-daban mai girma gwamnan jiha yamai babban wakili shugaban da'irar birnin yamai madam shugaban kungiyar 'yan jarida masu unhani da harshen hausa manya mu shugabannin galgajiya da suka huto daga kasashen afirka da ƙasar niger manya malamanmu malaman addini ya ku shugabannin tsaro da tsaro fds ya ku mahalarta wannan taro mata da maza barka da zuwa muna murnar zuwanku a nan niger a nan yamai babban birnin yamai babban birnin niger don albarkacin wannan mahimmin taro na kungiya ta kasashen afirka mai unhwani da harshen hausa kungiya ta 'yan jarida ce masu unhwani da kalama ta gida cewa da harshen hausa wato wannan babban kungiyar ta sha alwashin za ta yi babban muhawarar ta ta harko a nan kasanmu niger lalle sai mu ce alhamdulillahi an zaɓi niger nijar ta zama horin wata shakallo kuma nijar ƙasa ce mai albarka tabbaci ya zo sai godiya ga allah bisa ga tahiyar yadda wannan taron kamar yadda kuka sani wannan babban taro yana ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa mai daraja general brigadier abdulrahman chani shugaban wato majalisar ceton ƙasa bugu da ƙari jagoran wannan taro lalle shugaba ya wakilto mai daraja premier minister shi ya zo a kamancin shi ya buɗe wannan babban taro muna mishi barka da zuwa premier minister excellency ali muhammad lamin Zen. wa sunana adamu imran mai ga shugaban tsare-tsare na ƙasa na yi jarida kuma ina cikin wannan rezo zani da izininku shugaban uh, prime minister in ba da bayanin yadda za mu tahiyar da bikin buɗe wannan taro mai albarka na warko dai wato muna godiya ga fanfar ɗinmu da ta buga taken niger bayan wannan taken za mu karbi fatiya insha Allah to mun za mu gayyato president na conseil islamic du niger sheikh jibril sumaila karanta zai zo nan ya yi muna fatiya bayan shi sheikh abubakar sheikh usman sanam shi kuma za ya yi muna Eh, wato galgadi bisa ga tahiyar da wannan babban taron idan shak bai iso ba to lalle da fatil da galgadin duka za mu eh, karbe su da shak abubakar shak usman sanam idan an kare fatiya za mu dibi film wanda aka tsara da harshen hausa da wato yake takaice ƙoƙarin aikin da eh, madarasar ton ƙasa ta yi cnsp za a gwada muna wannan film bayan shi za mu gayyato general da brigade uh, asuman abdu wato shugaban eh, jihar birnin yamai zai yi nashi jawabi bayan shi muna sa animation waƙa ta mamman lawal bawan allah da group din shi idan ya ƙare cikin manya-manyan baƙi da ake cewa special guest wato za mu saurari shugaba excellence major eh, dr hamza al mustafa na nigeria bayan eh, dr hamza al mustafa cikin special guest kenan wanda aka yi ma gagarumin gayyata akwai honorable suleiman abdurrahman kawu sumaila na kano south bayan ya kare za mu gayyato hajiya najaratu muhammad ta nigeria ita ma tana cikin special guest za ta yi nata bayani bayan shi za mu gayyato artist ɗan jarida shi ma na hausa kuma mawaƙin namu abdulfata abdu na arewa production wato idan ya kare. za mu gayyato ita jagora wannan wato ƙungiya ta rezo african wadda ake cewa ta haɗin kan eh, 'yan jarida afirka masu unhani da halshen hausa ita ko hajiya maryama lauli sarkin abzin idan ta ƙare ministan sadarwa da labaru cewa da ministan yada labaru da sadarwa shugaba sidi muhammad raliu shi ma zai ɗauki magana sai bayan ya ƙare tashi magana za mu saurari wato bayani na wajen fannin shugaban ƙasa shi kuma a bakin mai girma mai daraja wato eh, prime minister ali muhammad lamin zan idan an buɗe taro za mu ɗauki minti kaɗan a ba da tukwici zuwa ga shugaban ƙasa kuma a bada tukuici zuwa ga wato ita hajiya maryama president in rezo na afirka idan an ƙare za mu yi hoto na yali wanda zai tabbatar da tarihi bisa ta iya wato kan gayyato eh, shek sanam eh, abubakar sanam tunda an ce mini shek karanta bai iso ba wato ina so a bani izinin in gaida 'yan uwanmu da suka zo da kasashen waje wato sarakinmu bora na galgajiya sun tarbo 'yan uwansu wanda suka fito da eh, ƙasar najeriya sai mu ce muna musu barka da zuwa muna musu godiya wato kama su gwamna eh, yobe da ya wakilto mutum kuma mun samu emir emir da tubarkalla da yawa sun zo sai mu ce alhamdulillah za mu gayyato eh, shakka eh, abubakar usman sanam ya zo ya yi muna watiya kuma ya ba da galgadin da ya kamata bismillah shak na gode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 ادعوني أستجب لكم إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا منصورا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن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 أحمده سبحانه تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا والقائل أيضا وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم والقائل أيضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mai girma a منستر وكيل wakilin shugaban ƙasa a ah, general alhaji abdurrahman chani shugaban kasa a ah, guvernar na birnin yamai ministrikin sadarwa shugaban wannan taro ta kungiyoyin hausa na duniya gaba daya manyan wakilan gwamnati manyan sarakanmu masu girma masu daraja manyan shekhanai manyan malamai mambobin gwamnati gaba ɗai 'yan uwa maza da mata waɗanda sun ka halarto wannan wuri mai alkhairi mai albarka a muna yi kowa fatan alkhairi abinda zan tuna muna magana ta ta minti guda zuwa biyu a abinda mun ka sani haɗin kai da zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da zama uwa guda uba guda da taimakon juna abu ne wanda shike addinin musulunci ya umarni kowa da shi shi yasa Allah da ya fara kiran mutum da farko ya ce muna ya mu duka mutane mu sani Allah ya halicce mu da uwa da uba ƙabilu kala-kala amma mu zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya me yasa shi an kirawo taro ga wakilai na kowane wuri an zo saboda mi saboda ƙasanmu ake dibi ƙasan Nijar ana son ci gabanta ana son kwanciyar hankalinta ana son zaman lafiyarta ana son kowa ya zamana lafiya ya tashi lafiya kenan an yi aiki da abinda Allah ya ce kowa ya kawo gudunmuwar shi na shawara Allah yana ce ma annabi ku yi shawara da kai da sahabbai tsakaninku kuma Allah ya kira mu gaba ɗai kowa ya kawo gudunmawar shi bisa wani abu na kwarai wanda zai kawo ci gaban al'umma har yanzu Allah ya kira mu ya ce kada mu rarrabu mu zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya in mun ka yi hakanan Allah shi na tare da mu har yanzu Allah ya kira mu ya ce dukkan tarurrukan da ake yi babu wani taron da ya yi alkhairi ya yi albarka sai taron da an ka zo kowa ya kawo magana mai kyau kowa ya faɗi abu mai kyau kowa ya faɗi abin ci gaba ko kuma irin halin da ƙasanmu take ciki wuri-wuri a kawo hanyar da za a yi kowa shi kawo gudun mawashi, a samu zaman lafiya wannan zama wannan taron shine wannan ƙungiya ta hausawa duka na afirka suka zaɓi wannan ƙasa ta mu shi ma alkhairi ne a zo a yi sauran eh, ƙabilu na kowane wuri da haɗin kan kowa saboda a zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya abinda muke fata Allah ya sa a yi lafiya Allah ya sa a ƙare lafiya Allah ya ba ƙasan mu zaman lafiya baƙin da suka zo daga nesa da na kusa muna roƙon Allah ya maida su gidajen su lafiya su iske iyalin su lafiya shugaban ƙasa wannan guri da ya ɗoka na son ƙasa ta ci gaba ta zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kowane bawan Allah lokacin da Allah ya ba shi shugabanci abin da ya sa gaban shi ya ga alkhairin da ya kawo to shi ma wannan niyya da ya ɗauka muna roƙon Allah ya kama mishi Allah ya ba da zaman lafiya ba zan tsawaita ba muna godewa Allah ya sa alkhairi Allah ya ƙara albarka sai mu ƙara fatiha Allah shi ba ƙasa zaman lafiya kowa ya karanta ƙulhuwallahu da laƙar ja'akum da ayatul kursiyu Allah ya ba ƙasa zaman lafiya Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah ya ba mu alkhairi magumman baki da suka zo na musamman daga ƙasashe daban-daban daga wajen ƙasashen Najeriya kamar yadda na bayyana za mu gayyato wato excellence manjon janar dr eh, hamza al-mustapha special guest ya zo ya yi bayani nashi bismillah duba da da taro ya samu halartar muna godiya da dubakin da suka iso nan mun ga wato emir namacina ya zo da delegation da emir emir da yawa sun zo da shi da wakilin gwamnan yobe za mu saurari manjo dr hamza al-mustafa a cikin kasashe daban-daban kusan kasa goma sha ɗaya da aka gayyato sono to merci muna zaton za mu sake eh, maimaita nuna hausa idan allah ya yarda za mu ci gaba tunda daga wajen sono ne yanzu za mu gayyato wato ita tare da mu a hali yanzu kai tsaye a nan telesahel sahel a wajen wannan babban taro mai muhimmanci taro wanda yake a matsayin taro karo na farko da wato haɗin gwiwar ƙungiyoyi na 'yan jarida na ƙasashen afirka wadda ke ƙarƙashin jagorancin hajja maryama sarkin abzin wannan taro da ke gudana a nan babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa na mahatma gandhi da ke nan babban birnin yamai taron da a hali yanzu nan cikin ɗakin taron muna tare da prime minister shugaban gwamnati ali muhammad lamin zain wanda shi ne jagoranci buɗe wannan zaman taro bayan sauraron jawabai na maye-mayen baƙi da suka zo daga makociya tarayyar najeriya da suka yi bayani na nuna goyon baya zuwa ga gwamnatin wannan ƙasa ta mu ta nijar musamman ma a kan gwagwarmayar da ƙasar mu take yi wajen fafutukar neman cikakken 'yancin kai daga tura mulkin mallaka yanzu an gabatar da hajjia maryam sarki abdul shugabar wannan taro za ta zo domin ta gabatar da nata jawabai musamman ma kan alfano da mahimmancin shi wannan zaman taron da yake a matsayin karo na farko da wannan kungiya ta shirya shi bisa kan taken gudunmuwar da wato 'yan jarida za su bada wajen inganta zaman lahiya. sai na kai godiya ta zuwa ga allah mai kwa mai komi da ni da ku duka gaba daya allah nan dai sarkin nan dai wanda ya so ya yarda ya nuna muna wannan rana mai cike da tarihi wannan rana mai albarka tsira da amincinsa ya tabbata zuwa ga annabu rahama annabu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi alayhi ta'ala wa sallam Allah ka ƙara mun soyayyarsa da masa salati a kowane lokaci domin alfarmarsa ce muke samu duniya da lahira eh, shugabanni na da suka halarci wannan babban zauren taro na babban birnin yame a madadin shugaba jangwarzon namiji wanda ya zo ta dalilin shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa mai girma general brigadier abdurrahman chani cewa da prime minister mu jangwarzon namiji mai aiki a kowane lokaci dare da rana don ya gani ya hidda niger kumiya cewa da alilamin zain muna masa barka zawa da dukkanin makarraban gwamnatinsa akwai minista na bangaren sadarwa shi ma yana nan shugabanmu mai adalci mai kaunar 'yan jarida akwai gwamnan ɗahira babban birnin yamai gwamnan birnin yamai yana a zaune muna masa barka da zuwa da dukkanin shugabanni gwamnati wato cewa da majalisar ceton ƙasa wadda ake kira da ita cnsp sojojinmu masu adalci masu daraja waɗanda suka kubtar da niger cikin tsaka mai wuya tare da malumanmu da ke zaune tare da sarakunanmu na galgajiya na bakinmu da suka zo daga Najeriya da nan Niger da kuma shugabannin gwamnati na Najeriya wakilin gwamnan Yobe akwai kuma mai girma Hamza Al-Mustafa tare da antita mamana cewa da Hajiya najatu Muhammad da sauran dukkanin waɗanda muka gayyata a cikin wannan zaure na babban wato taro na babban birnin yame da bakinmu 'yan jaridu kasashe guda goma sha ɗaya da ke a nan zaune ina gaida ku ba sai na zana kasashen ba domin kuna ganin talla kasashen da suka hallara a nan saboda karancin lokaci muna gaida ku allah ya saka da alkari da kuka karbi goron gayyatanmu mu kuka zo wannan ƙasa mai albarka ta jamhuriyar niger kuka halarci wannan taro na haɗin kan 'yan jarida na ƙasashen afirka masu magana da harshen hausa dalilin kafa wannan ƙungiya ita ce matsala da muke fuskanta a tsakaninmu musamman ma ƙasashenmu na afirka yana da kyau in tunatar da ku da cewa aikin jarida ba aikin da kake so ka yi bane ba aikin jarida aiki ne na amana da ubangijin rabbi samawati ya rataya a kanmu kuma aiki ne wanda abin da aka yi ka fito tsakaninka da allah ka yi shi ba tare da 'yan zagon ƙasa ɗaiɗaiku daga cikinmu sun same mu ban ce duka ba don ba za a lalace duka ba cikinmu akwai na kwarai na gari cikinmu kuma sai dai a ce alhamdulillah Allah shirya mu duka to dalilin nan ne muka kafa wannan kungiya mai tarin albarka mai suna kungiyar haɗin kan 'yan jarida na ƙasashen afirka masu magana da harshen hausa a yanzu dai ƙasa goma sha ɗaya ce zuwa gaba wasu ƙasashen wanda suke bukata a zo a haɗa kai a zamanto tsintsiya maɗaurinta ɗaya muna lalemar marhabu saboda me yasa muka tara wannan taro a rana ta yau mu sha hankalin al'umman ƙasashenmu na afirka kar mu manta ƙasashenmu na afirka kamar yadda zan sake nanata kamar yadda shugabanni na suka zo suka gabatar ƙasashe ne masu arziki ƙasashe ne waɗanda aka san mu da zumunci da ƙaunar juna ana amfani da mu kamar da na haɗi a baya mu 'yan jarida don a sa hankali tashi hankali a tsakanin ƙasashenmu na afirka to shi sa muka duba muka gani mun ka kafa wannan ƙungiya ba mu yarda ba mu yarda ba gaba gaba dai afirka gaba gaba dai yan jaridu na afirka mu tashi daga barci mu san me muke yi mu ji tsoron Allah amana ce aikin jarida ba abin da muke so zaba za mu yi ba ko ba suna muke nema ba amana ce ta ƙasa mu bar yarda da irin labarai na ƙarya da ake yaɗawa a kafafe na sadarwa ko na ce kafafe na zumunta irin su facebook tiktok kuna ga irin abubuwan da ke faruwa a zo ana amfani da 'yan mu ko nijar ko najeriya misali ko chad ko ghana a dan basu wani abu a yi to ana zagin shi wagabanni na wata ƙasa saboda neman ko incinsu ko ci gaban ƙasarsu yana da kyau mi hankali mi taka tsantsa mu 'yan jarida mu ji tsoron Allah mu kama ma shugabanninmu waɗanda suke mulkanmu na Afirka kan mu biye ma turawan mulkin mallaka kan mu biye ma 'yan zagon ƙasa mu ji tsoron Allah to don haka a matsayina na shugabar wannan kungiya ta haɗin kan 'yan jarida na ƙasashen afirka masu amfani da harshen hausa zan ƙara jaddada godiya zuwa ga shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa ta cnsp mai girma general brigadier abdurrahman chani yayi yi bashinta ya abin a zo a gani tare da wannan ƙungiya ta haɗin kan yankin sahel ios irin gudunmuwar da suka kama 'yan jaridu a rana yau wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar nijar mun kafa babban tarihi don ba shugaban ƙasan da ya tattaro 'yan jaridu aka haɗa wannan taro don tsananin ƙaunar son kasashenmu na afirka don tsananin su ga cewa mun samu haɗin kai a tsakaninmu na kasashen afirka musamman ma 'yan jaridunmu na afirka jangwarzan namiji wanda ya san ya kamata ya yi da jawariyar niger cikin tsaka mai wuya yanzu ne muka gane kan mage ya waye in ji malam bahaushe ko gobe ko yanzu mun ce sai allah sai majalisar ceton ƙasa ta cnsp sai babanmu maganin kukanmu shugaban ƙasa mai girma mai adalci baban talaka mai son ƙasar ta nijar ba don aljihunsa ba tare da makarrabai wannan majalisar ta ceton ƙasa muna godiya muna godiya mutuna mu riƙe amana mu so junanmu 'yan jaridu mu sami muke yi sauran bayani akwai kwana biyu wato lahadi da litinin da za mu zauna mu conference mu duba mu gani ta inda wannan matsala take fitowa a tsakaninmu na 'yan jaridu na kasashen afirka da muka halara ana muna godiya muna godiya tare da dukkanin baki da suka halara na allah mai da su gidajen sulami lahiya allah ya saka da alkari a yanda muka haɗu a nan allah sa da rabon za mu haɗu a aljannatin firdausa alfarma annabi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam godiya nake Thank mm-hmm. you.